وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الإيمان لا تزال حياة الإنسان غارقة في الأمنيات كلما انقضت أمنية تبعتها أمنية أخرى وتختلف الاماني من حيث المقصد والغايه فمنها ما كان قصدها ارضاء الرب تبارك وتعالى ومنها ما كان قصدها ارضاء الرحمن ومنها ما كان قبلتها الشيطان وبين هذا وذاك امنيات ولكن الحياه بيد الله جل وعلا فلا تتم امنيه الا بمشيئته فهو قادر على ما يشاء رب رب الجن والإنس والأرض والسماء اقتضت حكمته تعالى على أن يجعل أمام كل أمر على أن يجعل أمام كل أمر أجله وبين الأجل والأمل أعراض تنهش الإنسان لتحول بينه وبين أمله فإن نجا من عرض نهشه عرض آخر إلا ما شاء الله أن ينجزه روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهو الذي هو خارج وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا فلذلك تجد الإنسان يفني عمره في التخطيط وليس يدري أن أجله وراءه يبني بيتا فلا يأوي إليه يشتري سيارة فتسوقه إلى أجله يهوى إمارة أو منصبا من المناسب فلا, فلا يقدره يلجئ, يلجئ إلى قوة ليكسب منها الرزق أو حماية أو الحماية فلا يجد ما يريد يعشق امرأة فلا يمكن من الزواج بها والاستمتاع منها وآخر يخطط ليعصي الله تبارك وتعالى فيكتب عليه بنيته ثم لا يجد لذة المعصية بحلول عارض من الأعراض يمنعه منها وذاك يرصد أموال الناس ليأكلها بالباطل ثم لا يجد ما يتمناه ويكتب عليه حظه من النية وكم ممن تمنى الخير في الأقوال والفعال تمنى أن يحيي ليالي رمضان وأن يتصدق فيه بقدر ما يستطيع ويقضي من الدين ما عليه أو يصل رحما يعود أو يعود أو يعود مريضا أو يصلح حالا أو يتوب أو يتوب من معصية كان يتعاطاها فلا يمكن من ذلك لأن الأعراض تنهشه فإذا سلم من عرض نهشه عرض آخر معاشر الإخوة لقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ما يقينا من هذه الأعراض إلى ما إلى ما يقينا من هذه الأعراض فإذا كانت نيتنا صالحة تجاه آمالنا وأمانينا فتصله هذه الدعوات ترياقا ناجعا وبلسما مجربا ورقية نافعة لا يقف وسلاح فتاك يبيد الأعراض ويقسمها فلا تقف أمامه فلا يقف أمامه عرض فلا يقف أمامه عرض وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن إذا سمعناها فحق علينا أن نتعلمها ووعدنا ووعد من تعلمها وعلمها روى الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط إذا أصابه حم أو حزن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وأبدله مكان وأبدله مكان حزنه فرحا قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات قال أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن إخوة الإيمان ففي, ففي هذه الحديث من الفوائد إثبات الربوبية لله تبارك وتعالى والألوهية له وحده بالخضوع والتذلل وفيه الإيمان بالقضاء والقدر والمشيئة المطلقة وفيه الإقرار بأسماء الله وصفاته وأنها لا حد لها معدود وفيه التوسل المشروع عند دعاء المسألة وفيه أن القرآن شفاء لما في الصدور كما ورد في القرآن في غير ما آية نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر قلوبنا وأن يردنا إليه مردا جميلا بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد إن قوام درجة يا ya tabbata cewa adam rayuwarsa cike take da buri da kuma sa rai da fata da bukata duk lokacin da bukata ta kare wata bukatar tana biye da ita haka suke tafe kamar dango na fara sai dai bukatun mutane sun sha bamban akwai wanda asalin bukatar sa ta tattara ne zuwa ga abin da Allah yake so kuma yarda da shi wani kuma bukatar sa sabanin haka ce burinsa shi ne ya yi abin da zai fusatar da ubangiji kuma ya halakar da shi a duniya da lahira Wal'iyyar iyadu billah kankanin wannan kuma akwai bukatun da wasu sun shafi wannan kuma sun shafi wannan sun hada da wancan sun hada da wannan sai dai rayuwar dan adam a hannun Allah take ba wani buri ko wata bukata komai kyanta komai rashin kyanta da za ta tabbata in Allah bai tabbatar da ita ba domin Allah shine ubangijin mutane da aljanu shi ke yin abin da ya ga dama shine ubangijin sammai da ƙasai kuma cikin ikon sa ya ƙaddara ba za a baka kai ta rayuwa a duniya ba wai dan bukatar ka bata biya ba sai ta biya kana da ajali akwai lokacin da dole in lokacin ya cika ba makawa sai ka tattara ina ka ina ka ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda kuma la takhfa alaihi khafiya yan uwana masu daraja rayuwar bata taƙaita akan rayuwa akan buri da ajali ba akwai wasu abubuwa da Allah ya halitta ya sanya su zama matsaloli da kuma tarnaki da su ne suke hana ka cimma burinka ko da buri ne wanda ba mai kyau ba da yawa ɓarawo zai shirin zai je ya sata sai a tare shi a hanya ko a kama shi kaga wannan matsala ce da ta hana shi yin sata da yawa mutum yakan yi shirin ya bauta wa Allah sai wani abu bijiro masa ko na uzurin rayuwa ko shaidan ko wani abu makamancin haka sai ya kasa bautawa Allah yadda yake so wataƙila ko yayi niyya sai dai ya samu ladan niyyar amma ba zai samu cikakken gwaggwaban lada na aikin ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin bukhari wanda abdullahi dan mas'ud ya rawaito Allah ya ƙara yadda a gare shi yace muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai kawai manzon Allah ya zana layi yayi wani angle. murabba da ya zana layi sai kuma ya zana wani layi a tsakiyarsa tsakiyar rectangle din sai crossing dinsa da wani layi zai fita waje to a dama da hagu kuma angle da suke dama da hagu sai manzo Allah ya zana wa'ansu ƴan ƙananan layuka haka corresponding layuka a dama da hagu sai zanto ya cika ya zana rectangle tsakiyarsa ya fitar masa da layi gefensa kuma ya yi crossing ɗinsa da corresponding layin. manzala sallallahu alaihi wasallama sai ya fito da wannan layin na tsakiya sai ya fito har waje sai zanto ga wani layi shi kuma daga waje ya shigo ya haɗu da wannan dogon layin sahabbai suna kallo me za a yi sai manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce hadal insan ya nuna musu sai ya ce wannan rectangle ɗin da kuka gani kamar mutum ne ku ɗauka kamar mutum ne haka yake wannan abin da yake layikan layukan da suke jikin angles ɗin layin dama da na hagu mazala ya ce to wannan ajalinsa ne a kewaye da shi mutum bai isa ya rayu out of wannan lokacin da Allah ya sa masa ba bai isa ba sai mazala sama ya ce wannan kuma abin da huwa ga ya fito wannan layin na tsakiya burinsa ne wanda har yayi crossing din ajalin da kuma rayuwar gaba daya malala ya ce to wa'annan kuma layukan yan ƙanana corresponding layukan da suka taba right angle din eh, daga hagunsa da damansa su kuma matsaloli ne na rayuwa ga sunan a hagu da dama a gaba da baya in asba'ahu hadha in kai escaping daga wannan matsalar to akwai wata matsala a gaba da haka rayuwarka cike take da matsaloli kawai dai Allah ne yake ɗauko ka daga matsala ya tsallakar da kai sai kuma ka ci karo da wata matsala wa in a huhada? idan wannan ya tsallake ka bai same ka ba na hashahu huhada sai wannan ya taro ka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma Allah cikin ikon sa a matsayin mu na musulmai sai Allah subhanahu wataala ya hore mana hanyoyin da za mu bi domin cimma burin mu domin a cikinmu akwai masu kyawawan burika akwai mutumin da watakila ya kudirce niyyar cewa zai cika wannan azumin nasa na Ramadan tare da cika dararansa da sallah ta nafila to amma zuwa yanzu har yanzu bai samu damar yi ba watakila sai ya ci abinci sai ya koshi sai ya kasa watakila sai dabda zai tafi sallar sai baki su zo masa wataƙila sai wata tafiya ta kama sai ga to an kai da mafarilla aka ce ka yi bibbi kuma shi za ka tsaya kana ɓata lokaci a taƙaice da sai wani abin izo ya hana shi samun wannan alkhairin da ake samu wataƙila ya shirya zai je ya ziyarci mahaifiyarsa ko mahaifinsa ko ɗan uwan mahaifinsa ko ɗan uwan mahaifiyarsa ko malaminsa ko wani wanda in ya tafi yana kan tafarkin aljanna har ya dawo kawai sai wani tunanin ya zo masa sai ya fasa wataƙila ana bin sa bashi biyan bashi ibada ne ga kuɗi ya samu yana shirin biyan bashi kawai sai a nuna masa wata bukata mai kyau wacce bai kamata ya biya wannan bashin ba sai nauyin ya ci gaba da hawa kansa sai ya kasa wataƙila ya yi alkawarin insha Allah ya daina aikata abu kaza da kaza na sabo kawai kuma sai wani abu ya zo masa sai ya sake tunkuɗa shi ya ƙara aikata saba to Allah yana son ya karɓi ku kuma yana son in kun mutu ku shiga aljanna sai ya kaddara akwai hanyar da za ku bi domin ku murkushe waɗannan matsalolin tunda Allah ne ya halicce su kuma shi ya aiko manzansa ya bashi irin salon makamin da zai ba mu wanda za mu tinkari irin waɗannan matsalolin hadisi ya tabbata a cikin sahih ibn Hibban da musnad Imami Ahmad da sunanul bayhaqi da mu'jam at-Tabarani al-Kabir da isnadi ingantacce kamar yadda Sheikh albani ya inganta shi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi Ya ce annabi sallallahu alaihi sallama yana cewa babu wani bawa da zai shiga cikin matsala ko ya sa wata damuwa a zuciyarsa in an ce damuwa duk wani hope da ka sani ko desire ko menene shi shine hammun abinda kake ko niya ce ko intention ne hammun ko wani abu ne ka sa a gaba zaka aikata shi ma za a iya ce masa hammun Mamin min abdin yusibuhu hammun ba wani bawa da zai zan yana da wata damuwa ko bukata au huzunin ko kuma zan yana cikin bakin ciki illa qala kuma sai izo ice ya karanta wannan addu'a Allahumma inni abduka Allah ni ka ne dan haka rayuwa ta completely sai abin da kace idan bawa bashi da ikon da zai yi abu da kansa ibnu abdika kuma babana ma bawanka ne domin wanda ka mallake shi ka mallaki babansa to kana da proper control akan sa kuma ba contradiction domin ba shi da wata power a sama kuma da za ta iya juya shi ibnu ka haka baba ta ma dan haka baba ba za ta influencing din baba ba wajen saka wani abin da ya saba wa Allah da kai da kaya duk mallakar wuya ne nasiyati biyadika makonkwadiyar kai na gashin da ke kan madigata a hannunka yake wanda a ka'ida an ka danki gashin da ke madigar doki ko dabba ko mutum to tsayawa yake sai inda aka yi da shi to ni ma Allah na yi saranda sai abin da ka ce shi zai yi mazin fi ya hukumuka kuma duk abin da ka saukar a kaina sai ya faru ba wani wanda ya isa ya hana abin da zai faru ya faru sai dole ya faru adalun fi ya qada'u sannan kuma abin da ka kaddara min ban isa ya tsallake ni ba kuma na san cewa kayi min adalci ba wani abu da zai faru wanda zan ce Allah ya ya haka kamar yadda arna suke why god ya haka Allah ya ake fasha ya za a yi wannan a yi masa kaza wannan mu kuma a yi mana kaza mu ba haka ajalin fiye kaza da abu in talauci ne watakila in ka ban arziki zan kafirci in arziki ne watakila in ka ban na a talaka zan kafirci in ka bani lafiya to watakila kana so in yi aikin shiga aljanna in ka ɗauke lafiyar na nema baka da da ita ba to watakila da za ka bani lafiyar a lokacin to da zan samu wani rabo na lahira ba don haka na yadda da dukkan abin da ka kaddara a kaina kuma na ji daɗi as'aluka bi kulli ismin huwa lak Allah ina roƙonka da duk wani suna da yake naka ne na san shi ko ban san shi ba sammaita bihi nafsak sawa'un kai ka raɗa wa kanka shi wannan suna aw anzaltahu fi kitabi ko ka saukar mana da shi a cikin littafin ka muka gani cewa sunanka ne Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'min da sauransu da irin wayannan sunayen gaba daya wanda kace mu roke ka da su aw allamtahu ahadan min khalqi ko kuma watakila ma ka zabi bawa daya a cikin halittarka ka koya masa wannan sunan bayan shi ba wanda ya sani kama annabi sallallahu alaihi akwai sunayen da sai ranar alkiyama zai tashi ya je sujada a gaban al'arshi sa'ad da ake cikin bala'i ya dinga yaban Allah yana masa kirari da wayannan sunayen Allah ya ce dago kanka yau ba ranar sujada ba ce, roki abin da kake so za a baka tambayi ceto za a baka kai ceto to sawa'u hadda irin wa'annan sunayen su ma mun aro su muna neman muna da su a wusta asarta bi fi ilmin ghaibi na kai ko ma sunan watakila kai kaɗai ne ka wadatu da shi ka tasirantu da shi ka san shi a cikin ilimin ka na gaibi to Allah na haɗa ka da wa'annan an ta al-qur'ana al-azima rabi'a qalbi Allah ka sa qur'ani ya raya mun zuciyata ya zama kamar kaka da take raya mutane lokacin da kaka ta zo damuna ta sauka kaka ta zo komai gashi nan a wadace to Allah ka wadatar da zuciyata da Qur'ani wa nura sadri kuma Allah ka sa Qur'ani ya haskaka min kirjina wajila a huzni kuma Allah ka sa Qur'ani ya raraka bakin cikin da ke zuciyata ya kore su wa zahaba hammi kuma damuwan nan da na sa a gaba Allah ka tafiyar min da ita da Al-Qur'ani mazala ya ce to da zaran mutum ya karanta wannan addu'ar to sai Allah ya ɗauke masa damuwa sai ta zama farin ciki idan wani abu ya sa a gaba sai Allah ya gaggauta biya masa bukata manzo Allah fa yace ba wani bawa da zai shiga cikin yanayi na matsala yayi wannan sai Allah ya masa haka to kuma kai tsaye ne ba zancen wai a jira lokaci right away instantly kana yi Allah zai maka wanda mun yarda mun imani da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ƴan uwana masu daraja wannan hadisi mazala Allah sallama da ya faɗi haka sai sahabbai suka ce kenan ya rasulullahi duk wanda ya ji waɗannan kalmomin idan bai faɗe su ba ya yi asara an daki hancinsa an mawayo manzo Allah ya ce kwarai kuwa a wata ruwa suka ce to ya rasu rasulullahi afala na ta'allamuha ko mu tsaya mu koya ne mu dinga karanta manzo Allah ya ce hunna ala man na an na ai tilas ba duk wanda ya ji ya koya a wata ruwa ya kuma mazala sun ce duk wanda ya ji ya koya ya koyar to Allah zai musanya masa bakin cikinsa ya koma farin ciki ba ciki akwai tabbatar da halitta cewa ta Allah ce kuma shi kadai ake bautawa tare da kankan da kai ana abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadi a ciki akwai tabbatar da cewa Allah yana da iko kuma shi ke kaddara komai madin fiye hukumuka adalin fiye qada'u a ciki akwai tabbatarwa da Allah sunayensa da sifofinsa as'aluka bi kulli ismin huwa lak a ciki kuma akwai tabbatar da cewa sunayen Allah ba 99 bane kadai a ciki dai akwai 99 wanda duk wanda ya kiyaye su ya bauta wa Allah da su zai shiga aljanna amma akwai sunan da Allah ne kadai ma ya san shi ba ma mu san shi ba mu gan shi ba tukuna a ciki kuma akwai tabbatar da ya halatta in zaka roki Allah ka yi fadanci ka yi tawassuli da abin da ya halatta sunayen Allah kyawawa da sifofinsa aiki nagari ko addu'ar mutum na gari. sannan a ciki akwai nuni bisa cewa alkur'ani abu ne da yake wa zuciya rayuwa wanda duk wanda ya rike alkur'ani to zaka ga ba zai tozarta ba muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon kiyaye wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da abin da muka ji Allah ya karɓi ayyukan mu da ibadun mu there will be an English version to be shared to those who do not understand Hausa there will be no time there is no time for us to give a brief of what we have Uh, what we have said in Arabic and both Arabic and Hausa. And we hope Allah subhanahu wa ta'ala should bring us closer to us. And may Allah subhanahu wa ta'ala forgive us our shortcomings. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept our dua. May He accept our salah, our siyam, and everything we presented within and outside the Ramadan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون